hijira 1438 bakwai ga watan 8 2017 karatun bukhari kitabu munaqib ansar babu mautin najashi har yanzu muna cikin littafin munaqib ansar a yau imam al-bukhari ce bab mautin najashi babin da ke bayani akan mutuwar sarki annajashi annajashi lakabi ne na sarauta duk mutumin da ya zama sarki a ƙasar habasha to ana ce mashi annajashi suna ne na sarauta amma sunan shi sananne kamar da za mu zo mu ji ashama na ku yi mamaki mamaki imam bukhari ya ce babin musuluntar annajashi kamar yadda ya sabata da babu ba a can baya kaka a can baya ya ta kawo babu ba babin musuluntar umar babin musuluntar wani babin musuluntar wani amma nan da ya zo game da annajashi maimakon ce bab islamin najashi babin da ke bayanin musuluntar sarki annajashi sai bai ce haka ba sai ce bab mautin najashi babi da ke bayani akan mutuwar sarki najashi duk da wannan babi hadisan da ke karkashin shi suna nuni a kan cewa annajashi ya musulunta domin gashi lokacin da ya mutu lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai cewa Allah ya yi wa ɗan uwanku rasuwa ku zo mu mashi sallah annabi ya jera sahabbai sahu sahu ya shiga gaba ya mai salatul ghaib ta ma abin da ya sa imam bukhari bai ce ba islamin najashi ba babin musuluntar najashi saboda haditan da suka zo game da bayanin musuluntar najashi wa'anda ba su kunshi maganar rasuwar shi ba hadisan ba su cika sharuɗin imam bukhari ba shi ko imam bukhari ga ɗabi'arsa ko ingancin hadisi In inda sharuɗar da ya gindaya hadisin bai cika su ba ta baya ruwaito shi a cikin sunan bukari sai dai ruwaito su a wasu littattafan shi amma wannan littafi na bukari a sahihul jami' ya ginde wasu sharuɗa cewa duk hadisin zai fitar da wa'annan sharuɗa munafikan ko da suke magana akan musulmi da sarki na jashi yadda ba su kunci maganar mutuwar shi ba hadisan ba su cika sharuɗin imamu bukhari ba ne ke sa sai ya faɗi hadisan da suka cika sharuɗin shi yadda suke magana akan mutuwar sarki na jashi duk da cewa a cikinsu akwai bayanin cewa ya musulunta domin annabi ya musa sallah annabi ko sai sallah ga wanda bai musulunta ba dan Allah ya muka shaidi Allah ya wata salli a halin ahadin minhum mata abada wala ta kuma ala kabri ta tuna wannan hannun ya riga ya zo kaga ba zai taɓa yiwa kuma annabi ya sallah ga wani mutum wanda yake kafiri ba ko munafiki wanda ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci a takaice wannan shine dalilin da yasa imam bukhari bai yi magana akan musulunta shi ba sai magana akan mutuwa shi kuma wannan sarki ya rasu ne a shekara ta tara bayan hijira ko shekara ta takwas ko kuma shekara ta tara ko shekara ta bakwai wanda cewa shekara ta bakwai ne malamai da sun bata cewa kuma ta kasance malamai da dama sun tafi akan haka wanda watakila cewa shekara ta tara ce wallahu alam kamar ya fi dacewa shekara ta tara bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin a madina ya faru annabi na madina ya ce a mai sallah da aka cewa shekara ta tara ne watakila wannan shi ya fi dacewa حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه أنك رأيك جابر بن عبد الله الأنصاري الله يقرأ بس يدى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله يأتي حين مات النجاشي lokacin da sarki najashi ya rasu sai ya ce matal yau rajulun salih wani mutumin kirki a yau Allah ya mai rasuwa faqumu fasallu ala akhikum ashama ku tashi jama'a ku ma dan uwanku ashama sallah sai aka tashi aka tattaru a musalla annabi yasa aka yi sahu sahu ya mashi sallah da wannan sallah ana kiranta da sunan salatul ghaib sallah ga wanda baya nan wanda bayani akan wannan zai zo nan gaba kaɗan insha Allah wanda mun riga mun yi a can baya kuma shi wannan hadisi ya riga ya gabata a cikin kitabul jana'iz babin da ke magana akan bab as-sufufi fil janaza babin shar'anta yin sahu sahu wurin sallar jana'iza karanta a can wancan babi a kuma cikin kitabar jana'iz mun karanta wannan hadisi yanzu kuma gashi imam al-bukhari yana sake maimaita shi a nan domin ya tabbatar muna da abin da babi ke magana a kan shi cewa sarki na jashi ya rasu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya mashi sallah حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث أنكم كرقوا لك جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكرى ما سيدا أن النبي, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي manzan Allah ya yi wa najashi sallar gawa fasaffana wa ra'adu sai muna sahu sahu bayan shi fa kuntu fi saffi thani sai na zama a cikin sahu na biyu wato inji Jabir ko cikin sahu na uku shi ma hadisi ya gabata a cikin kitabul jana'iz babi mai magana akan man saffa saffaini aw alal jana'iz babin da ke magana akan limamin da zai yi magawa sallah in yi sahu biyu na mutane ko sahu uku na mutane a bayan shi ya yi daidai haka bukhari ya kama wannan hadisi babu dabin jabir ya ce ina sahu na biyu ko na uku sahu ko na biyu ko na uku a lokacin shi ne na ƙarshe da aka jabir yana sahun ƙarshe to da aka imam bukhari ya ce babu mai magana akan in an yi sahu biyu ko sahu uku bayan liman ga sallar jana'iza ya yi daidai mu maimaita tamam حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مي ميناء ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا أنكر قولك جابر بن عبد الله annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla ala ashama manza Allah ya yi wa sarki ashama annajashi yi mai sallar gawa fa kabbara alaihi arba'an sai mai kabbara hudu dama kabbara hudu a sallar jana'iza ita ce mafi yawan kabarorin da annabi ke yi wa gawa sallah da su kabbara hudu ta farko karanta fatiha ta biyu salati ta uku addu'a ga mamaci ta hudu ko ya sallama ko ya ƙara wata addu'a shi ma hadisi ya gabata a cikin kitabul jana'iz bab at-takbiru alal janazati arba'an bukhari ya kama hadisin babi a can ya ce babin da ke nuna cewa sallar jana'iza ana yi mata kabara hudu ne to hudun nan su suka fi inganci su suka fi yawa amma bayansu akwai kabarwari daban-daban da annabi ke yi akwai biyar akwai shidda akwai bakwai akwai tara duk sun tabbata annabi na yin su sai dai su wasu lokuta amma hudu su suka fi yawa عبد الصمد sai imam bukhari ce tabahu abdus samad abdus samad ya yi masa mutaba'a wato abdus samad ya yi wa yazid ibn harun mutaba'a wajen ruwaito wannan hadisi kuma wannan mutaba'a da yazid ibn harun yazid ibn harun ya yi wa wannan mutaba'a da abdus samad ya yi wa yazid ibn harun ta zo mausula mun kuma yi bayanin zamanta mausula a karatunmu na kitabul jana'iz cikin wannan حدثنا يزيد حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم, نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم أنك نقول لك أبو هريرة عليك أرى مصير ده ياتي واتو أنك نقول حديثا لك أبو سلمة بن عبد الرحمن يسعدون بن su biyu din nan sun ce abu huraira ya ba su labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'a lahumun najashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta masu mutuwar sarki najashi sahib habasha sarkin kasar habasha fil yawmin ma tafihi a ranar da ya rasu wakala ya ce istaghfiru li akhikum ku nema ma ɗan uwanku gafara sai aka zo aka yi mashi sallah shi ma wani hadisi ya gabata kuma wani hadisi ya nuna mana kuskuren da mutanen mu suke yi a yau cewa wai ba a fara gaisuwa da addu'a ga mamaci wai sai bayan an binne shi sai ta gidan gaisuwa da mutum ya zo yana cewa sannan mu Allah ji kanshi ta ce ai ba a dawo makabarta ba to yace maka sai an dawo makabarta a ita ta'aziyya an shar'anta ta ne domin a sanya yawa dangin mamaci ka tun lokacin da ya rasu suke bukatar wannan sanya yawar da haka babu laifi ko yanzu ya rasu kafin a masa wanka a kimtsa shi za ka yi mu dange shi gaisuwa don ka ya musu musamman wanda aka ga ya girgiza cikin dangin da ya ci gaisuwa fa manufarta kenan a sanya yawa waɗanda aka yawa gaisuwar suna abu na biyu ku sani ba kowa ake gaisuwa ba kaga mu yanzu kowa ake gaisuwa don aka haɗu shi to sannun mu sannun mu da wani rashi sannun mu sannun mu a'a gaisuwa ana yin ta ga dangin mamaci abu na farko kenan abu na biyu ba a gaisuwa a cikin makabarta ba daidai ba ne ana gama bin na gawa ta jama'a sannunmu sannunmu sannunmu sannunmu ka je makabarta ta yaya ce ana ta sannunmu sannunmu wannan bid'a ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne amma yin ta'aziyya an shar'anta shi tun lokacin da mutum ya rasu kafin a binne shi da bayan an binne shi ko yaushe ana yin ta'aziyya sai dai abinda babu shine zama jan ta'aziyya ba wannan shi ma bid'a ne ba daidai bane kwana uku din da ake yi bayan wani yaro su umma babba ne a yi sati ɗai tabi'ai sun ce muna daidaita wannan zaman da kukan ɗaga murya ba su da bambanci da kowa ya bar wasiya cikin ku cewa in ya mutu kai a mai zaman gaisuwa Don babu alkhairi cikin zaman kun samu da ke faruwa a wuraren sanin shari'a ba ta zo da wannan zama ba babu shi amma addu'a ga mamaci ita ma tun lokacin da mutum ya rasu a lokacin da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abu salama ya rasu sai ce allahumma ghafir li abi salama وارفع درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين ونور له في قبره ووسع له فيه أنا تشوى يا رسول هكا النبي فارد تشوى يتي يا الله كغافر تاوى أبو سلمة تنقى درجة تشكم من قرتا سنة يا الله كيلو تكبر ينسى كحسك كامسك أبر ينسى يا الله هغافر تامنا هغافر تامشي cikin abu na ƙarshe wanda ya ce wa khaluftu ya aqabi yace ya Allah kuma ka maye bayan shi ana cewa Abu Salama ya rasu abin annabi fara cewa kenan da kai ma yau da an ce maka wane ya rasu sai ce Allahumma ghfir li fulan wa rafa darajatahu fil mahdiyyin wa khaluf lahu fi aqbi wa nawwir lahu fi qabri wa wasi' lahu fi ina jina mun tsarin addu'a amma dai haka take amma tsarin yadda siyaki ne na manci amma dai na fata kuntuna to wannan ita ce addu'a da ake wa kamaci da an ji yaro su kaga nan nan ta kana bace istaghfiru li akhikum kahin ayi sallah ku nema ma dan ku gafara ki aka yi sallah wa an salih an ibn shihab قال haddathani sa'id ibn al-musayyab anna abahu رضي radiyallahu an. radiyallahu an akhbarahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saffa bihim fil musalla fa alaihi wa kabbara arba'an an kuma karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙara su a cikin sahu ya masu sahu sahu a haƙon idi ko a wani haƙo da ake sallar gawa wanda ke kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi sai annabi ya sarki na jashi sallah wa kabbara arba'an ya yi kabbarori hudu ga sarki na jashi to wa'annan su ne hadisai guda biyar da imam bukari ya kawo ƙarƙashin wannan babi hadisai uku na jabir hadisai biyu na abu huraira to ina hadisai mun yi magana a kansu game da abin da suka ƙunsa wanda yake na zahiri bayyananne shine magana akan sallah ga mamaci wanda baya gari wani mutum ya rasu a wani gari mu a nan garin gusau sai mu mai sallar gawa to wani matsala mun tattauna ta a can cikin littafin jana'iz lokacin da muke karatu wannan littafi malamai sun yi manganu ta yawa wasu malamai suna ganin irin sarki na jashi wanda ya mutu a inda ba musulmin da zai mai sallah to irin shi ne ake ma irin wannan sallah duk wanda ya mutu kasar arna aka tabbatar da cewa lallai ba su mai dama ba su sallah ba zan su mai sallah ba to da mun ji labarin wane ya mutu a kasar arna kuma an je an ruhe shi tunda zuwa abin da su iyawa kenan zai kansu kau da shi to mu a nan da musulmi a ko'ina an shar'anta yin sallah ga wannan gawar amma su malamai sun dauki abun a buɗe caddu wanda ya mutu musulmi ana iya mai irin wannan sallah wasu malamai kuma suka ƙayyade da musulmin da yake salihi wanda ya addini hidima sarki ne ko malami ne to duk inda ya rasu aka ji labarin rasuwarsa ko da can ai mai sallah saboda salihantakarsa da hidimar da ya ma addini to ya halatta ga wasu mutane a ko'ina suke a duniya su ma su mashi sallah wanda wannan ra'ayi shine kaulin imamu ahmad da hanabila kuma shine abin da ke gudana har a yau a saudi arabia masallatai biyu masu girma masalacin maka da masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam limamansu suna sallah ga duk wani mutum da Allah ya macikawa sarki ne ko malami ne ko wani mutumin kirki ne kamar mawadaci wanda ya ma addini hidima to da an ji raso shi sai a sanar jama'a da za su fika cikin harami yau Allah ya yi wa sarki wani rasuwa ko malami wani rasuwa za a mai sallar ga'ib sai gani mai tashi ya yi sallah ko da akwai jana'iza sai a jinkirtar da su sai an ware ma wannan sallar salatul ga'ib an kare suna ɗauko jana'iza da aka kawo a yi mata sallah a lokaci To hayo za ga ana wannan a makka amma dai magana ingantatta ita ce magana farko cewa wannan sallah ba a yanta sai ga wanda aka tabbatar da ya mutu a inda ba wanda mai sallah to ya halatta musulmi ko ina suke sai mashi salatul ghaib sannan za ku iya ganin alaka a zahiri a fili tsakanin babin da ya gabata da wannan babi da muka karanta yanzu domin can bayan bayani akan hijiratu habasha hijirar da musulmi suka yi daga makka zuwa kasar habasha lokacin da kafiran makka suka gallaza musu wanda shi muka karanta makon da ya gabata kaga yana gama magana hijira to sai magana akan wanda ya karɓi bakuncin su sarkin shi kuma ga magana akan rasuwar shi bab taqasumul mushrikina ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin kawancen da mushrikai suka yi akan yankewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikan makka sun ɗauki matakai iri iri iri iri na cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan waɗanda suka bi shi suka yi imani da shi a lokuta daban-daban ta abu na ƙarshe da suka iya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya takura shi ya takura dangin shi musulminsu da kahiransu ya kuma takurawa dukkan musulmi shine wannan ƙawance da kafirai suka yi na yankin hulɗa da dangin manzan Allah gaba ɗayansu musulminsu da kafiransu aka waye gari kamar da za mu zo mu ji ba a hulɗa kasuwanci da su ba a auren ɗiyansu ba a auren musu ba a masu magana ba a ƙawance da su ba a taimakonsu aka sa musu takunkumin tattalin arziki tsawon shekara biyu ko shekara uku aka yi har dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gaba ɗayansu banu hashim da banu muttalib suka ware suka koma cikin wani kwararo tsakanin duwatsu suka koma can suka zauna dan ba mai magana da su ba mai hulɗa da su ba mai tarayya da su ba mai sai ba mai sayar masu aka yanke kowace irin alaƙa da su al'amarin ya kai ya kawo aka takura har ƙarshe sai da annabi masu addu'a wanda za mu zo mu ji wannan ya roƙi Allah ya jarabe su da yunwa ta shekaru irin shekarun yunwar da aka yi zamanin annabi yusuf kuma allah ya jarabe su da haka sai suka waye gari suna cin mushe fata da kasa ne fata sai suka kuma suna cin fata fata ta bushe a sa cikin ruwa ta yi taushi allah ta kura masu su ma har sai suka zo suna da roƙon annabi arziki ya roƙa musu allah allah ya yi masu za mu mu ji wannan nan gaba kaɗan to bayani a kan ƙawancen da mashirikan makka suka yi na takurar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haddatana abdulaziz ibn abdullah قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال منزلنا غدا إن شاء الله بحيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر أنكر أقول لك أبو هريرة الله يكرم مسعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي من ذا الله ياتي حين أراد حنينا lokacin da ya nufin zuwa hunain wato bayan an yi fatahu makka sai annabi ya naɗa tawagar yaƙi ya ce a fita zuwa hunain wani ina ji yi muyi bayanin hunain a can baya da abin da ya faru a wurin yakin hunain to da za a tafi wannan yaki na hunain daga makka sai manzo Allah ce to kafin mu fita zuwa hunain manziluna gadan insha Allah inda za mu sauka gobe kafin mu wuce hunain mu je can mu yadda zango zai kasance in Allah ya yarda da haifi bani kinana haif na banu kinana a can za mu je mu tsaya mu sauka mu kwana mu huta sannan mu tashi mu fita zuwa hunain wannan wuri da ake ce mu hunain imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce ana kiran shi da sunan muhassab ana kuma kiran shi da sunan abba ana kuma kiran shi da sunan bataha to da muhassab da muhassab da abba da bataha duk sunaye ne na banu kinana na haif kinana haifu kinana nan ne kafiran makka suka haɗu suka yi wannan mitin na yanke alaƙa da manzan Allah da dangin shi to tun da musulunci ya yi ƙarfi an zo an yi fata maka ta zama garin musulunci to da suka taru kai mitin suka kai matsayin su yanke alaƙa da annabi a je wurin a kwana wurin a je wurin a yadda zango don a nuna musu musuluncin nan yanzu ya kamu ya kan kama na haka mai musulunta ya musulunta mai bakin ciki ya bakin ciki mai rayuwa ya rayu mai mutu ya mutu aka sauka wurin kuma a wajen aikin hajji ba annabi ya ƙara jiwa ta kwana uku a mina da ya dawo mina ya sake yadda zango wurin ya zo wurin ya kwana har malamai suna saɓani shin wai kwana wurin da annabi ya yi bayan ya dawo daga mina yana cikin aikin hajji ko bai cikin aikin hajji malamai suka yi magana biyu amma magana ta daidai wannan kwanan bai cikin ayyukan aikin hajji annabi kawai ya sauka don ya huta kuma ya nuna rinjayar musulunci ai shi yasa da ya zo wajen safa da marwa ya hau kan dutsen safa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir sai kuma ya ce la ilaha illallah wahda أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده duk nuna girman musulunci ne da rinjayen da musulunci ya yi to shine da za a tafi hunain annabi ce mu sauka wurin aka je can aka sauka haisu ta mu alal kufuri lokacin da suka yi kawance suka yi rantsuwa akan kafirci kafirci shine haɗa kai a kan kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba samu damar yin wannan ba sai suka haɗa kai suka yi gaba da 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dangin shi gaba ɗai to wannan hadisi shi kaɗai imam bukhari ya kawo ƙarƙashin wannan babi amma yanzu wannan hadisi ya ba mu labarin yadda aka ɗauki wannan mataki na ƙawance ya ba mu labarin yadda aka haɗa kai aka ƙaurace ma dangin manzan Allah ha bai ba mu labari ba sai buhari ya taƙaita a kan shi saboda shi ne kaɗai hadisi ingantacce wanda ya zo akan wannan matsala duk abin da kuke karanta cikin sira game da wannan matsala ruwayoyi ne da suka zo marasil akwai ruwaya mursala ta abul aswad akwai ruwaya mursala ta urwa ibn zubair akwai ruwaya mursala ta ta ha az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri to inda su ne ruwayoyin da aka samu kuma idan ka bi wa'annan da mursal din abul aswad da kuma mursal din a mursal ɗin a'a الزهري a'a din urwa ibn zubair a'a din zuhri din za ga dukkan hanyoyin su suna danganewa ne da urwa ibn zubair dan haka kenan ruwayoyin da'ifai ne Wa'inda suka taho da bayanin wannan kissa ta haɗa kai ga 'yan gidan ga dangin manzo Allah a yanke hulɗa da su to bayanin da ya zo daki-daki wanda malaman sira da malaman tarihi suka ta faɗa to sun zo da ta wa'annan hanyoyi da muka ji haka hanyoyin ba su inganta ba amma haƙiƙanin matsalar ba mai musun aukuwarta da aka buhari mata babi Ya ce babin kawancen da mashirikai suka yi na yanke alaƙa da manzan Allah da dangin manzan Allah wannan abu ya riga ya auku amma duk abin zaka faɗi game da kissar daki daki cewa kaza ya faru sannan kaza ya faru sannan an yi kaza sannan an yi kaza to ka sani waɗannan labarai da suka zo a kan wannan matsala daki daki ɗaya bayan ɗaya a fayyace sun taho ne ta hanyoyi marasi mursalna da aswad da mursalna az da Mursana na urwa ibn zubayr Allah sai kun fahimci wannan magana Tama amma hakikanin kissar ta riga ta auku amma baka da wani hadisi ingantacce wanda ya zo da bayanin aukuwar abin daki daki da ka imam bukhari sai dunkula abin kawai yace haɗa kan da mushrikai suka yi na yanke alaƙa da manzon Allah sallallahu da kuma danginsa sai ka wannan hadisi cewa za a tafi yakin hunai. annabi ya ce za mu je haifu na kinana mai da zango a wurin don can ne kafiran makka suka haɗa kai suka yi mitin na yanki alaƙa da ni da kuma dangina tukar na abin ya auku tamaya ya auku ya ya auku bayani a kai shi daki-daki ya zo da ta ruwayoyi mursala kun gane wannan da kyau tamam abinda malaman sira suke faɗi game da wannan matsala sun ce kafiran makka lokacin da suka ga an yi hijira zuwa habasha hijira farko da hijira ta biyu wadda muka bayanin ta a makon da ya gabata su ga musulmi yanzu sun samu natsuwa sun je kasar aminci sun guje mu cutarwar kafirai kafirai yanzu ba su da iko a kansu sun ga kuma cewa ga umar ya zo ya musulunta wanda musuluntar umar ta sa musulunci ne ya ƙara ƙarfi jin mai wani aiki a ɓoye yanzu ya fito na yi a fili saboda umar ya musulunta abu na uku yawan shiga musulunci da ƙabilu daban-daban suke ta yi to wannan al'amari fa sai firkitar da mutanen makka suka ce in muka fa sake abin da fa zai zo ya fi karfin mu daga suka yi mitin mitin na farko suka je wajen abu talib suka ce ka dai san mu da kai addinin mu guda ne sannan ka ga yadda dan dan uwanka yake wautar da mu yake wautar da abin da muke bauta kai mashi magana ya kama kanshi kai mashi magana ya bari to abu tsalib da yake dattijo ne kuma shugaba ne a cikinsu sai ya samu maganganu masu sanyi ya yi magana da su ta ruwan sanyi ya kwanta masu da hankali suka natsu suka wace suna tsammanin zai hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kuma bai hana manzan Allah ba manzan Allah ci gaba da da'awar shi suka dai abin da ya yi sai ci gaba yake sai ci gaba yake suka sake dawowa dawowa ta biyu da suka yi sai suka zo da barazana ga abu talib kuma har barazanarsu ta tsorata abu talib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi magana ya ce yana ganin ya sassauta wa mutanen nan nashi kada ya sa shi cikin wani hali kada kuma ya sa kanshi cikin wani hali manzala da ya ce masa ba abin da zai hana in ci gaba da da'awar da nake yi in kana jin ka gaji da ba na kariya da kake yi ka bari ba matsala Allah zai bani kariya karshe dai abu talib ya ga ba mafita illa ya ci gaba da ba annabi kariya ya tabbatun barazanarsu bayan wannan ta wuce annabi ya ci gaba da da'awa ta sai kuma suka sake dawa karo na uku da wata shawara ta wauta inda suka nemi abu talib ya yadda ga wani yaro nan matashi mai basira mai hankali mai ƙarfi su ba shi shi ya rike shi a matsayin ɗa shi kuma ya ba su annai muhammadu su kashe shi ya ce ba taɓa ganin rashin hankali ba irin yau in man da rashin hankali ni in ba ku ɗana ku kashe shi ku ba ɗan ku raya muku shi tunan dai suka gaba wata mafita cutarwa su ta kare yawa suka ci gabar cutawa annabi da gallazawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe sai suka ɗauki mataki na ƙarshe inda suka samu abu talib suka gaya mashi cewa lallai ko da ya ba su annabi su kashe shi ko kuma su dake mataki na yanke alaƙa da shi suka tafi su abu talib ya tara dukkanin danginsa banu hashim banu muttalib ya tattara su ya ce kun ji kudurin kafiran makka ko kun ji ƙudurin mutanenku tun shi ma kahirin ne kun ji ƙudurin mutanenku ga abin da suke so su yi Allah da ikon shi dukkanin dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banu hashim banu muttalib suka ba da haɗin kai da musulminsu da kahiransu suka ce wallahi duk abin za su sai dai su yi amma za mu kare dan uwanmu ba wanda ya taɓa shi abu lahab shi kaɗai ya ware ya bi ƙwarin shawa tabbata ya da abin lahabin wata ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba shi kadai ya zama sariyar ne, ya zama sariyar ne ya zama zakar dangi ya ware ya bi ƙwarishawa sai suka yi mitin ɗin yanke alaƙa da dangin manzan Allah gaba ɗai suka yi taro suka yi ittifaki akan haka a wata ruwaya ma su suka fitar da dangin manzan Allah daga cikin garin makka suka mai da su cikin wani kwararo tsakanin duwatsu muska aminta suka je suka zauna a wata ruwaya su suka takura ta yawa suka fita cikin jama'a al'amarin ya kai ya kawo suka kirawo marubutu marubuci cikin su ya ruta alkawalin kowa kowa ya aminta da a yanke alaƙa da 'yan gidan manzan Allah ba a auren masu ba a sayan masu ba a hulɗa da su ba a komi da su tafiya ta yi tafiya a kan haka tsawon shekara biyu ko shekara uku aka rubuta takarda wanda malamai sun yi saɓanin a kan wane ne ya rubuta takardar an faɗi sunaye daban-daban na wanda ya rubuta takardar har an ce har an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mashi addu'a shi wanda ya rubuta takardar ɗan yatsunsa gaba suka shanye suka rutu takarda ta yanke alaka suka je kuma cikin ka'aba suka rataye takarda bayan shekara biyu ko shekara uku sai aka samu wasu mutane biyar manya-manya cikin ƙwarai shawa mutum guda fara tunani a cikinsu ya ce jama'a ko ya zama ɗauki wannan mataki ga wa'annan mutane 'yan uwanmu mu takura masu mu cutar da su ya tashi ya je wajen wani ya ce gaskiya wani mataki da muka ɗauka bai daidai ba shi ma ya ce wallahi gaskiya ne bai daidai ba haka dai in gaya maka mutum biyar suka haɗu cewa wani mataki bai daidai ba su sun fita cikin wannan alkawali sun fita cikin wannan kawance aka fito aka shelarta aka sanar da mutane abu jahil ya ce wannan wani shiri ne aka yi cikin dare to daga nan dai Allah ya sa matsala ta kai ƙarshe in wani ma na ƙaunar dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana da wata alaka da su ta aure sai dai ya fake a ɓoye ya kai masu abinci amma hudda abinci gaba ɗai hudda aure hudda saye da sayarwa hudda komai aka daina da su aka bari aka yanke da su irin da abin da muke kira yau sa takunkumi to Allah da ikon shi wa'annan mutane guda biyar su suka zama sanadiyar kai karshen wannan zalunci da mutanen maka suka yi kuma wata ruwaya an ce har annabi ya bada labari ya ce ai takaddar ma tuni gara ta canye ta ku je ku duba ku gani ku da ku aka ji a ga lalle gara ta canye wannan takadda abu da kawai ta bari sunayen Allah a wata ruwaya abinda kawai ta bari zaluncin da ke cikin takaddar sai ta caccanya sunayen Allah a wata ruwaya sunayen Allah kawai ta bari ta caccanya dukkan rutun da ake na zalunci ko dai ma da ya faru gara dai ta canye wannan takaddar ko sunayen Allah da ke cikin ta ta canye ko ko rutun zalunci ta canye ta bar sunayen Allah ɗayan bin da duk an faɗe su to sannan daga baya aka zo aka warware wannan takarda aka warware wannan alkawali dangin manzala suka dawo cikin jama'a aka ci gaba da hulɗa da su to a lokacin ne manzo Allah ya masu addu'a ya roki Allah da ya jarabe su da yunwa irin yunwa da ya jarabe mutane da ita zamanin annabi Yusuf ta shekara bakwai ba ruwa aka shiga cikin fari aka shiga cikin yunwa har suka koma suna cin mushe suna cin mata. in mutum ya fito waje sai ga sama tana hayaki shi ko ciki hayakin fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hada azabun Ali. wannan ya auku tabbas mun fadi a ba muku manta ba suka din ganin hadari suka din ganin abin nan hayaki a sama saboda tsabar yunwa to sai da suka zo suka roki annabi ya masa addu'a sannan Allah ya yi masu kuma Allah ya ce ya ce dama za su koma bayan an yaya azaba za su koma kuma ka abin ya faru suka koma cikin kafircinsu to kaga wannan bayani daki daki na aukuwar wannan ƙawance. da wannan takunkumi da yanke alaƙa da annabi da dangin annabi sallallahu a abin nan a haka daki daki dalla dalla to shine yazo a cikin wancan ruwayoyi da muka faɗa duk ruwayoyi ne mursala an samu mursala na aswad da na ibn shihab a zuhuri da kuma na urwa ibn zubair to da imam bukhari sai bai buƙaci ya kawo mana wannan bayani daki-daki ba sai kawai kawo wannan hadisi bayan ya ce babi mai magana a kan ƙawancen da kafiran maka suka yi na yankewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo wannan hadisi da wannan isnadi abu huraira ya ce manzan Allah ya ce lokacin za a fita zuwa hunai gobe in Allah ya yarda za mu yadda zango a amine ne a haif bani kinana inda kafare suka haɗu suka yi ƙawance na yanke alaƙa da ni da ringina yi wannan kawai ya kawo amma bayanin gaya da aka yi ko ga suna wanda suka rubuta takarda ko ga kaza ga kaza ga tsawon shekara biyu ko uku aka yi ga abubuwan suka faru ga kaza ga kaza irin wanda da muka ji da ma wanda ban mu ji wanda mun karanta shi a cikin sira ta musani dukansu sun zo da ta hanyoyi marasi ta hanyoyi mursala da aka imam bukhari ta kaita da wannan ina kuma fata Allah ya amfana da mu da abin da muka ji hada wa sallallahu sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai da abu da muka manta cewa wannan abun ya auku ne a shekara ta bakwai bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun san cewa annabi ya shekara goma sha uku a makka to a shekara ta bakwai ne wannan yanke alaka da kafin makka suka yi da dangin manzo Allah ya auku Allah ya amfani da buda da abu na makanci to to